rahim a wannan littafi kisasul qur'an na abu aziz malam yayi mana bayani ya fara mana bayani akan du'a'un wa ijabatu annabi nuhu alaihi salam al'amari yayi zafi al'amari yayi zafi ya haƙura da mutane, ya koma tun yana wa'azi an koma ana taɓa lafiyarsa ana dukansa daga karke Allah ya sauko mushi da aya ce kai daga mutanen ka babu wanda zai ƙara imani hu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana daga yau din nan da ake baka labari wannan aya ta sauka in dai kai mutum musulmi bane to ba zai musulunta ba ƴaƴan shi ba za su musulunta ba jikan shi ba zai musulunta ba iyakan waɗannan su kaɗai ne masu imani daga annabi nuhu ya miƙe yi addu'a ya ce ya Allah ka bani mafita aka ce ya kere jirgi ya kere jirgi mun ji abin da ya taso don kiran jirgi bayan ya kammala ƙilan jirgi sai yi addu'a kuma nan take aka ansa to mun ɗauko karatu sai muka zo inda malin ya ce harkatun kauniyatun na ghamira harkatun kauniyatun aka sa duniya ga baki ɗai ta motsa yana ce harka a shi ne motsi kawun duniya aka sa duniya ta motsa zakhmatun tun duk da girmanta da yanayinta aka girgiza duniya da yi addu'an nan take ha alfazun wa ibaratun muhtara wanda ya suranta yanayin yadda duniyan ta kasance su ne wasu lafuzza da wasu jimloli zaɓaɓɓu tabda'u bi isnadil fi'li ila Allah mubasharatan sai aka fara bayanin lafizan da kalmomin aka jingina aikin zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kai tsaye wato yaya aka yi duniya gabaki ta motsa lokacin da annabi nuhu alaihi salam yayi addu'a to wannan bayanin babu wanda zai iya yin wannan bayanin sai wanda ya girgiza duniya saboda haka shi sa malin ce sai aka suranta su da wasu lafuzza da wasu jimloli zababbu da aka fara da shi shine aka jingina aikin zuwa ga Allah subhanahu wataala shi kadai Allah ya ce fafatahana dan ka gane yadda aka yi duniya ta girgiza aikin daga Allah ne Allah ce sai muka buɗe fa yahissul qari malam yace mai karatu zai ji a jikinsa yadul jabbar tafta hannun mai iko hannun Allah gashi yana buɗewa shine fafatahna abwabus sama fafatahna abwab Allah ya ce sai muka bubbu da kofofi ka dubi irin lafuzzan da jimlolin da aka yi amfani da su aka yi amfani da su ana so a bayanin za a girgiza duniya bi laf lafz ko bi hadha jam da wannan lafazin aka yi amfani kuma da jam'i na nuna isa aka bubuɗe sama bi ma'in munhamir da wani irin ruwa mai yawa in baka san munhamir ba shine gazirun mutawalin ruwa mai yawa wanda yake zuwa a jere mai ɗararrasa ka san wani lokaci ko da damuna ne sai ka ji ruwan sha baka kautawa to irin wannan ruwa ko ko da damuna ne in ba farkon damuna ne ba aiko za a ji jiki in farkon damuna ne ƙasa sai ta tsotsa tana bukatar ruwan da yawa saboda haka bima'in munhamir wa bil quwwati zatiha wa bil harakati nafsiha wa bil quwwati zatiha ruwan da karfin shi wa bil harakati nafsiha ruwan na motsi da kanshi ɗaya kenan da wannan lafazan da wannan jimlolin akai amfani wa fajjarna al-arda uyunan ga wasu lafuzan nan Allah ya ce muka bubbuɗe muka buɗe ƙasa da idanuwanta muka bubbuɗe idanuwan ƙasa wa huwa ta'biru shi ma wannan fassara ne yarsumu mashhadu tafjir at-tafajjur wanda yake zana yanayin yanda aka bude idanuwar ruwa na ƙasa wa ka'annahu yanbathiqu min al kullaha kai ka ce ruwan na bukulluwa ne ta ko ina a ƙasa ku kalli yanda jimlan take na so bayanin yanda jimlolin suke Allah na bayanin yanda ya motsa duniya da kanshi waltaqal ma'ul munhamir min sama ruwan da ke zubuwa na sama sha ba kakkautawa da ƙara sai ya haɗe bil ma'il mutafajjir min al-ard ruwan da ke bugowa ta ƙasa shi ma ba kakkautawa to kai ka ga wannan al'amari ai sai Allah subhanahu wataala shi sa malin yace harkatun kauniyatun dakhmatun ghamira yadda aka juya duniya duniya ta motsa duk da girmanta duk da wannan girman nata ta juya Allah ya motsa ta saboda ruwan na sauka ta sama da ƙarfi da ƙara nan kuma ƙasa ruwan na ta fita ala amrin kad udir kai ka ce an ce ne kowa ya saranda kawai wannan yanayin Allah ne al'amari ne kawai Allah ya kaddara shi ya yanayin zai faru ya ake ciki ka cire hannunka kwakwalwarka ba za ta gane yanayin yadda wannan al'amarin yake ba a ci duk duniya ko ina rana ɗaya lokaci ɗaya cikin saka ɗaya duk ana ruwa kuma ruwa mai ƙarfi duk duniya ana yi. sannan ƙasa kuma ta buɗe ta tana harbo ruwa a lokaci guda Inda Allah ce wa faratan nur ga ruwan yana tsillowa tandan da ake suya shi kan kashi ruwan fita yake ka ce wani an yi sa'a ne ana haƙin rijiya ce kai an samu idan ruwa to yanzu ba ganin masu motoci in sun sa motar su suna haƙin ruwa in suka cilla suka fasa idan ruwa ƙwaya ɗaya sai ga ruwan ya fi girman motar ko ba a samu haka nan ana samu haka ko ba a samu to idan ruwa guda ɗaya to a ce duk duniya ko ina ya ɓarke ruwan haka yake rini can sama shi sa Allah ce ala amrin kad qudir kowa ya aje hannun shi wani al'amari ne Allah ya kaddara shi kawai wannan daga ganin ruwan kai ka saurari na musiba ne na bala'i ne kawai sai da ta yi an gane ko ala amrin qad qudir iltaqaya ala amrin muqaddar malan karan kanshi ya kasa taliki anan bai taliki ba yace wannan hadu ruwan da yanayin ruwan ya akan wani al'amari ne wanda Allah ya kaddara shikenan ya yake oho fahuma ala ittifaqin ruwan nan da ke zuba da sama daga sama duk wanda ke fasa idan ruwan da suke fashewa da kasa ke tashi sama sun haɗu ne ala ittifaqin ga wani haɗuwa ga wani ittifaqi wani haɗuwa li tanfiz hadha al-amr al-muqaddar domin a zata da wani al'amarin da Allah ya kaddara ita ce duniya a rikita ta kawai a samu harkatun kauniya duniyan gaba ɗaya a motsa ta a girgiza ta ta'i'ani lil amri suna biyayya ga umurnin muhaqqiqani lil qadari don su tabbatar da abin da Allah ya kaddara dama Allah ya ce sama karan kanshi in za a rusa ta wa azinan li rabbiha wa huqqat kasa ma fa wa azinan li rabbiha wa huqqat kowanne za ta karbi umarnin ubangijinta kuma ya cancanta ta karbi umurnin ubangijin shine wa azinan li rabbiha wa huqqat to su ma sama wa azinan li rabbiha wa huqqat kasa wa azinan li rabbiha wa huqqat tunda wa fajjan wa fafatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjalna al-arda 'uyunan faltaqa alma'u ala amrin qad wato yanayin yadda ruwan ya faru sai Allah kaɗai zai iya bayani kuma me yake yaya yanayin ke kasancewa shi ma mai littafi ya aje alƙalamin shi ba zai iya kawai ba saboda wannan ruwan na musiba ne idan ruwa guda mu yanzu muna gani ana fasa shi yana rimi to a ce ko ina ya zama idan ruwa ruwan rimi yake yi sannan kuma sama ruwa ake munhamir gashi a jere gashi da ƙarfi gashi da yawa to kai ga wani ina gudu ina ina kuma matsira ai ba matsira hatta idza sara tufanan yatummu wa ya'um hasa ya zama tufan ruwa kawai mai malala yatummu wa ya'um wanda ya malala ko ina ya gami ko ina ya rufe ko ina wa yagmaru wajhul ard ya rufe fuskan kasa wa yatsawi addanat ya share duk wani datti allazi sha hazal alwaj wanda ya lullube wannan fuskan duk wani datti mashaya mabannata ma'ina ne ruwan ya kankare shi ya wanke shi ta sai tafi wa qad ya isar ar-rasul min tatahirihi lokacin a daidai lokacin da manzan da ke da'awa a wani lokaci ya yanke kauna anya ko za a iya tsarkake kasa za a iya wanke ta wa galaba ala amrihi fi ilajihi an rinjaye shi akan al'amarin shi ya za yi maganin bannan da yake a doron kasa kasa ta zanwan kaka imtaddat al al qawiyya ar-rahima ila ar-rasul sai ya samu dauki daga daga hannun nan mai karfi mai tausayi zuwa ga wannan manzo allazi da'a da'awatahu wanda ya roko roƙonsa fataharraka lahal kaunu kulluhu akan motsa mushi duniya baki daya kaga harkatun kauniyatun dakhmatun zamira wanda muka bude da shi harkatun kauniya dakhma zamira sai aka motsa duniyan baki daya ai wannan ruwan maganan ya motsa duniya dama ka san wajibi ya motsa duniya ai a ce kasa ma ba a faffasa idanuwar ruwan ta sun ta fito ba wannan ruwan saman kadai ya isa girgiza duniya to a'a ga na kasa na yi ga na sama na yi al’amurin ƙarƙudiyar shi ke nan. imtaddad hadha yadda bin ja wa bit wannan hannun kuma shi ya gudunmuwa wajen ba da tsira aka kuma karrama manzan Allah ya ce wa hamalnahu ala zati alwahin muka ɗauke shi akan wani jirgi ma'abocin alluna falanki falanki alluna alluna shine alwa wadusur, da ƙusa wanda aka haɗa falanki da falanki aka ɗaure shi dusur shine larabci irin na da amma yanzu zaka ji suna ce mishi abin nan al-mismar kusa a hada katako da katako sai a sa wani abu sai a buga shi sai ya rike shi shine dusur an gane ko ala zati alwahin wa dusur akan alluna da abin da ya rika daura alluna falanki falanki da abin da ya daure shi tajri bi ayunina shi karan kan shi jirgin da yake tafiya yana tafiya ne Allah ya ce da sa idan mun sa ido jaza'an liman kana kufir wannan bala'in ruwan da yazo girgiza duniya sakamako ne ga kangararrun mutane Allah ya kame Allah ya kare mu daga kangara wa zahirun min al-ibara malan sai ta'liqi am don ya kulle wannan magana yanayin ruwan nan da aka fara muka fara magana shi wa zahirun min al-ibara tafhimu as-safina wa ta'zimu amraha wannan jimlolin suna nuna tafhimu safina nuna girman jirgin wa ta'zimu amraha da kuma girmama al'amarin wannan jirgin fahiya zatu alwahin wa dusur in baka san dusur ba shine masamir in larabcin zamani ka sani sune kusa ko wata waya wanda ake amfani ita don daure katako da katako tusafu wala tubkaru li fakhamatiha an di siffanta amma ba a faɗi irin girman ba kafa nawa ne mita nawa ne can baya fakharul razi da wasu manyan malamai sun yi bayani kada ka tsaya kana ɓata lokaci ka ce mita nawa ne jirgin annabi nuhu tsayin shi nawa ne zurfin shi nawa ne ɗakuna nawa ne ina aka ware ma dabbobi gida ina aka ware ma dabbobin daji ina aka ware mu mutane a'a kada ka tsaya tattauna akan wannan ba sai ka tattauna kai shi ba wa qimatuha وهي تجري في رعاية الله بملاحظة أعينه kuma tana tafiya ne bi ri'ayati Allah da kunna da kulawan Allah subhanahu wataala kuma Allah shi ya sa mu mushi ido ayun jazaa'an liman kana kufir wannan azaba ne wanda aka yi ga waɗanda suka kangare ma Allah subhanahu wataala wajahada wajajara wato wanda suka gaddama kenan suka ja da annabi nuhu alaihi salam wa huwa jazaa'un yamsahu birri'aya ala Jifa, wa bitakrim ala istihza wa yusawwiru madal quwwa allati yamluku rasidaha man yuglabu fi sabilillah kuma wannan sakamako ne wanda yake nuna yanda ake shafi waɗanda suka zuciyarsu ta bushe kuma ake karrama wanda aka yi musu izgili kuma take suranta ƙarfin Allah subhanahu Ta'ala wanda yake madakata wanda ya mallaki rasidaha wanda ya mallaki madakata dama wata aya Allah ce inna rabbaka labil mirsad tana nuna yanda Allah ke tsare madakata da irin ƙarfin da yake da shi a madakata ranan karyawa ta zo sai bulla abu kawai shi ne ba zai tsoro ba wa man yubazzil ta'atuhu da irin gudunmuwan da Allah ke ba wanda yi bakin kokarin shi kawai za ka yi bakin kokarin ka ne nasarar daga Allah take ai kaga annabi nuhu alaihi salam sai da ya kai inda ya saranda yana ga mutane ba za su yadda ba ya gaji ba zai iya ba to dama wani lokaci taimako yana zuwa ne a lokacin da kake ganin nasarar ma zai yi kuwa sai Allah nuna maka al'amarin ba naka ne nashi ne sai zo da nasara thumma ya'udu ilayhi yanda wanda ya da awan karfin shi kare zai koma zuwa gare shi ya sulmu lahu amrahu wa amru da'wa wa yad'u lahu an yantasir yana ƙara nuna mana yanda idan al'amari ya zo karki to ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ka miƙa mushi wannan al'amari ka ne tallafin sa nan sai ka rike hannunka wata aya Allah ya ce hatta yaqulu ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah sai wuya ce wuya ham annabin wannan zamani da magoya bayan sun ce wai yaushe ne nasara Allah za ta zo suna ga to ta ina ma za a karya wannan banna ya Allah ce ala ina sarallahi qarib in kaga kai kokari kai wuta kai wuta duk gaske kuma zuciyarka i eh, haka ne amma ka ya kare kana ga shi nan wannan abu an riga an yi failin din shi ka mika ma Allah subhanahu wataala to a lokacin za ka ga nasarar ta zo saboda nasarar ba ta taka bace addinin mai shi yana nan kuma zai tsare shi dama addinin na da sinadari ko ka taimaka mushi ko ka taimaka mushi cikin tafiya da za ka taimaka ka mutu ba abin da zai tawaya a addini za ka an gaba da addini kila ma ranar wani zai bullo wanda ya dama kai shanyi Rayuwar ma ya sanya abubuwan yake gaba yake baya an gane wannan ko saboda haka inna uwal kaunul ha'il kullaha fi khidmatihi wa fi nusratihi karfin duniya gabaki daya wanda duniya tana da wato halittun Allah suna da ƙarfi ƙarfin mai ban tsoro dukkansu suna an tattale su ne don hidiman taimakon addinin Allah in ba haka ba ai ruwa abu ne mai ƙarfin gaske kuma ba kowa ma yake gane ƙarfin ruwa ba galibi sai in ruwan ya fito ruwan ko yanzu ne ka suranta abubuwan da ake jin masu ƙarfi ne duk abin da kake jin mai ƙarfi ne sai ka iske akwai wani mai ƙarfin da ke gama da shi in ƙarfi ka jefa ma ƙarfi sai ga wuta tana gama da haka ne ko in ma tun ka fara daga dutse ne kana ganin an ce dutse shi rike ƙasa sai ka ga ƙarfe na iya hudar shi yanzu nan sai a turo wani ɗan inji sai ga ƙarafa ne sai ga sun rugu-rugu da dutse sun mai da shi gari shi wannan karfan a banza yake kana jefa ma wuta shi ma za ka shi na daga ya tashi aiki shi ma wannan wutan a banza yake kana jefa ma ruwa sai ga ruwa ya fi karfi shi haka ruwan yin iska ta zo ita ma ta fi ƙarfin shi to dukkan irin waɗannan halittun daga Allah yakan yi su yi tattale su masu ƙarfi na ban tsoro duka an tattale su ne don taimaka ma addini kuma da su Allah ke amfani ya gina addini shi don ka gane in ka sa ƙarfinka shi kenan in ba sa ƙarfinka ba akwai ƙarfi ma na kauni na halitta kaɗai wanda Allah ya tattala don ya gina addini shi shi sa malam a farko ya ce harkatun kauniyatun zakhmatun ghamira an gane ko wallahu min wara'iha sannan Allah na bayan wannan addinin yana bayan wannan jirgin na annabi Nuhu bi jabarutihi wa qudratihi da karfinsa da ikonsa sa'ida nuhu alaihi salam wal mu'minuna ila safina annabi nuhu da mu'mini duka sun shiga cikin wannan jirgi wa ma'ahu min kulli zawjayn ithnayn kowanne abu ya dauki namiji da mace wa qala lahum nuhum alayhi salam irkabu fiha bismillah mujriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa Allahu ta'ala ilayhi fa idha istawaita anta wa man ma'aka 'ala al-fulki fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi adh-dhalimin sannan Allah ya ce in kun daidaita a cikin jirgi to ku yi wannan addu'an ku ce yabo ya tabbata ga Allah wanda ya tseratar da mu daga azzalimai wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin sannan ku yi addu'a cewa Allah ya sauke ku a wani wuri mai albarka don shine fiyayyen mai da masauki in Allah ya baka masauki mai kyau shikenan ka sha wa yusawwir alquran alazim mashhad as-safina ala dhahr al-ma Ƙur'ani kuma ya nuna yadda jirgin ya kasance inda Allah ya ce wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal jirgin na tafiya akan kumfa kaman dutse jirgin ya tafiya za ga teku ije ruwa ya buge shi nan ya buge shi nan wannan ma lokal ruwa kenan to ina ga ruwan da idanun ruwa sun faffashe kuma na sama na zuba ma'in munhamir wa fajanal arda uyunan faltakal ma saboda haka in Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi algarak inda dan wasu alikat sai mu yi akan karkashin wannan fafatahna abwabu sama'i bima'in munhamir dinnan mu ga mu ƙara tattauna akan yanayin wannan ruwa na karfin kauni ƙarfin halittun da Allah ya tanada don ya gina addini shi don ya tsara addini shi waɗanda yake kariya ne ga addini amma galibi ba kowa ya sani